Tantama. Kada ka wani tsaya mun kumbiya kumbiya. Ka gaya min wace wace kake so. Wace soyayya? Kin ga gani ne a matsayina na ma'aikacin ku wace kwata babu wata alaka soyayya da za ta shiga tsakanin Idan baka suna me yasa da ka cece ni? Ce ta rayuwa ke wani ai aiki na ne. Oho. To amma me yasa ka ce za ka samu sari? Taimako wani ai shi din ɗabi'a ta ne. Idan har kuma baka jin wani abu akai na me yasa ka kama ruwa bane? An ce babu ruwa ne, shi yasa kai na sauri na kama ki. Me yasa ka shigo can ciki? Saboda ke kika umarce ni ba ni na shiga da kaina ba. Dukkanin ta inda za a bullo maka sai ka bada amsa daidai da tambaya. 'yan jarida ga baki ɗaya sun bi sun uzura mana. Ka ki bada labarin wace ce wacce kake so, sani kuma a ina ka ganta. Ba na faɗa ba a gurin kowa kuma ya riga da ya san wace wadda nake so. To mai soye bari da ce. Ita kanta ma bata sani ba. Kai da kyau. Kai baka san ina son ka ba? Ita ma bata san kana son ta ba. Na san cewar dai ba yawo kake ba, sannan kullum kana tare da mu. Amma a ina ne ka ganta. A babban majami'a a bauta. a lokacin da nake da maradin na gana cika buri na sannan kuma mun je yan addu'o'i da ni da ahli na baki da cewa da akwai miliyoyin mutane a gun amma ni fa ga baki da idanuwa na ita kadai kawai suke kalla daga nesa na jiyo jiniya ina bude ido na kawai sai na ganta yarinya ce ita mai riko da addinin mu yadda ya kamata sosai ni kuma kawai sai nake ganin cewar bai kamata a ce na watsar da ita ba irin ta ce wadda ahali na suke da maradin su ga naura ban damu da kuɗin su ko kuma mulkin da ke cikin gidansa ba ban taba sawa a rayuwata zan yi wata soyayya ba kawai sai ga ta kutso cikin rayuwata a lokacin na san cewa idan na ce mata barka 'yan sanda su kuma za su yi gaba da ni shi yasa nake ta bibiyarta dukkanin wani waje da ta je bayan na je ofishin minista sai na je ita da ita tana ba fulawoyi ruwa sannan kuma bayan ta gama na ga ta je tana wasa da wasu 'yan ƙananan karnuka sai ta ƙara shiga cikin zuciyata da na bincika ma sai na gano cewar za ta tafi ƙasar europe da na tattara ni ma kawai sai na yanke tikiti na bi ta can yayin da ta sauka a makarantar victoria yayin da take yawo a motar range rover ni ma haka na daddage na hayo motar Range Rover ta nake yau nake sa kaya masu kyau saboda kawai na bosu hanyoyi da sanya burge ta ina ganin kudade na san kusa karewa banda kudin da zan yi hau jirgi kawai sai na sauri na feto ba jima da na dawo ita ma kawai na ji labarin cewa ai ta dawo daga kasar duk na samu korafi da yawa amma ban samu dangwale da yawa ba me ya faru Ci gaba da bada labarin. Ah, wani labari kuma madam? An gaya ma ban ji komai ba ne? Kai na ina ni ban da a wajen shagalin nan maman ta taba ganin ki ba. To me yasa ka yi mata haka? Kai na rasa gano duk wata mafita ne da zan iya kare kai na a gare ta. To me yasa ka gaya mata ƙarya? Saboda in datse alaka da ke tsakaninmu da ita. Me yarinya bata yi maka bane ba? A ah, rayuwa ta ce ta daban. Yar masu kuɗi ce ita idan ta ce za ta aure ni lalata rayuwa ta za ta yi. To me yasa ka ambaci sunana? Na san cewa ina na ambaci sunan wani ƴan mara ƙarfi dole za a aura min ita amma da na ambaci sunan ki gashi yanzu mana gani abin ya sisira. Idan fada kan ya sa ni kuma na fara son kafa. Ah, <laughs> kyakkyawa da kwakwalwa hadi ne wanda yake mai kyau. Ni ma kawai sai in ce muke ina son ki amma na wucin gadi ne. In baba na ya ɗauki abin da muhimmanci fa. Kin gama da Ni ba wannan shine salona. Na san hanyoyi da dama da nake bi domin a rabu da ni. Kana da rainin hankali da yawa. Eh kwarai ko ma me zaki faɗa kawai ki faɗa kaina. Ina son ka. Baka ji sosai ba ne? Ka shirya wa anta yawa cikin rayuwata. A ah, mm, madam Mira, to ni da ke gaba ɗaya san juna ba ko? Saurin me kake komai a bishi shi a hankali. Ina da manadan da nake so na cika da yawa a duniya. Ni ma kuma yanzu muradi na ne samun ka. Alaka ta da ke za ta dakatar min da komai ba. Ni fa gaba ki ɗaya ba na son surutu ka takura min. Ni fa ba hamage ne. Baka san komai a kaina ba. Ka jira kiran babana. Na kusa cimma maradi na na kusa cimma. Wanya, me ka taka ta. wannan wace ne rayuwa ce yar gidan minista yanzu ma ta ta ta ta tana son ka wai wace ne ƙarya kake zuwa kake musu ne ba wace ƙarya da nake musu gaskiya ta nake bada kawai san ta kai malami malami shastri me yana duku samun hakan bai kamace ka ba ina nan an kan Allah Ka gaya min yadda zan tsara ta. Ba tsara goben ka ya kamata ka yi ba, jin daɗin rayuwarka kawai kamata ka yi. I'm just a traveling soldier, and I'll be all I can be. But right now, right now I just want. Oh. 你个嘛去哪来？我嘛哪个那一场？我他妈特特特气嘛哪样？要啊！那个要咱爸的棍子，可能不轻松。看样罗哪个唱哪个唱？看样罗怎样嘛啦，马扎开车，开车哥哥。 taho da ita? Saboda in miki godiya mana. Me godiya? Ta me to? Sanadiyar ki ba gashi na haɗu da Akash ba? Kamar ya sanadiyar ta. Mutumin da dama tun yana son ki ƙasar iron ma ya ki <laughs> Haukan banza. Kin ga babu wani abu da ya faru. Labari kawai ya kirkira miki. Labari kuma? Eh, labari ya ƙirƙira na soyayya wanda zaki yadda, amma soyayyar da ta faru a ciki ba gaskiya bane. Dukkanin irin abubuwan da ya ce mun sun faru. Gaba ɗaya ƙarya ne. Tun inda gaske ne yarinya ta ce tana son shi fa. Shi yasa kawai na ce masa eh din. Zan fahimtar da ke kuma za ki fahimta sosai. Akashi yana matukar son zama shahararre. Saboda ya samu karin matsayi dole sai ya rabu da ministan gida. Hakan yasa ba zai iya amfani da komai ba sai da ni. Shi fa wani abu ne. Duk abin da zai a cikin tunaninsa yana sane. Sharda, kowane samari da 'yan mata a duniya kullum tunaninsu shine zuciyar saurayi idan tana tantama shin zan auri kyakkyawar yarinya yar gidan talakawa ce ko kuma yar gidan masu kuɗi amma ina haɗuwa da akash gaba ɗaya amsa ta ta fito a matsayina na mace shi nake son na aura ƙwarai ni ma amsa ta yanzu ta fito mama uh? na ji an ce wani saurayin ya zo gidan nan ba eh ƙwarai ma kuwa na ma kira waya ki baki ɗaga ba Ki gaya masa cewa kai ya kara zuwa. Na riga da na gama yanke a kashi zan aura. To amma ta ai ya ce baya son ki. Ni kuma ai ban ce masa a'a ba. Ima eh, tambaye ki, ki na sayan bawa mirashi? Baba na minista ne kuma kowa ya shaida kamar yadda babanta ya kasance babban minista. Baba abin da tafi ni a rayuwa. Shi din nawa ne. Ba zan taɓa auren wani ba inda ba a kash ba. Yaisa, ba na son jin wata magana banza. Wannan labarin shashanci ne na soyayya Ba ki san shirin wani irin yaro bane da ya sa nace ce ba zan bari ki aure shi. Na sani baba. Ba za ka yarda in aure shi ba. Amma ni dai shi nake so. Kalli sama baba, ka kalla da kyau ka ga me ka gani. Ƙwayaye. Yanzu idan na ce zan yi aure kuma su ne zan aura. Dole a bani da su saboda rayuwa ta ce. Kuma ba yadda za a yi. Sai kuma na ce a kashi nake so. Ya zama shararre a ta ko ta ina. ya iya tafi da rayuwa mutane suna son shi zai tarere ni na sani rayuwa za ta yi min daɗi ko gaba da su ba ne a yanzu ne yake a cikin wannan halin amma zai canza shi wai uwar mai kika gani a tattare da wannan jakin zai kisa kina so kowane mutumi da akwai salin da ubangiji yake yoshi wani mai hankali mai nutsuwa da iya tafi da rayuwa sai dai kai abu ɗaya ne ya ma karanci ba ka zurfafa tunani da yawa shi yasa baka tsaya ka fahimci akash ba ka ce ba ka san shi Me yasa ta kaza je ka wanka min Mariya labai? Shege kama nake son nan? Mutumin da ya jebe ka me kun ka sasha magarkama shi ne ka wani ba shi aiki ko? Gwara ne ya aiki na mace shi kuma gidansa fa ya ja shi ya zama na cikin halinsa. Ya shaka kai ka nuna min cewa shi abin ya shi ne dalilin da yasa na ja shi gidana. ta barko dai kamar jaruman ma haka ya dinga nuna mana yana son mu. Dan yanga ba wai kai mace amana ba Shi shine ka wani janji ka gana masa albashi. Mutumin da da gaba ki ɗaya yawo yake yi a titi gashi yanzu ya samu matsayinka na babban minista ni ministan gida shi kuma karamin minista ga baki da mun zama baban sa idan ba muna so ba cikin sauki za mu iya shafe baki da labarin sa. sai za ka iya gamawa da shi shi ba kamar kowa bane ne sanannan na shi da ka taba shi mutane sun san cewar mu ne ko da ma mu ne muka yi masa uba dole ko mai bayar da shi mu za a zarga kana ganin yadda yan jarida suke takura wa mu ya zama dole ne mu shafe tantamanmu. Suresh Kumar. yalla bai kira mun shastri barka ni ne arjun mace mai daraja tausa nake soya mun shine dalilin da sani na wannan. ina bukatar yarinya yan budurwa wala. yarinya da kai tsoho kaga ke ta shekara ki nawa ni na san duk ta hanyoyin da zan bi ma za ka ji daɗin ka sosai ka fahimta mantina Halo? Kana ina shastri? Ina nan babban waje mai daraja na shakatawa. Maza ka zo gidan hutawata. Ina yin lamai, ba zan iya zuwa ba. Wallahi zuwa gidanku ya zama man hadari. Kai ba ka da hankali ne? Ina magana kana jayayya da ni? Me yasa ma ban ce masa ina gasar waje mane ba? Ya lamai a halin yanzu dai zaman gasar. Yaman shiru nan. Nan da mutuna biyar na bawa ka zo nan idan baka ba zan turo jami'an su kwamso ka. Ba zan yi wa yin lamai. To me yasa ba zai yi din ba? Matsala yin lamai. abin bauta ya sanya masa albarkarsa dukkanin abin da ya saka a to ma wata tantama yana da tabbacin sai ya ci masa dole ba hankali idan ba gama kuma babban mala'i zai sauka kenan to ba za mu iya komai ba sai dai mu tsaya mu zuba masa ido to ai ko haka za mu yi lamai saboda ce tamkar jarumi ne wanda yake kokarin tace yin lamai ba wanda yake yana gatar da shi har sai ya cimma dukkanin wasu muradan sanoniya banda abin bauta ma ba mu ne sai yana gatar da shi idan ba gama kuma ka tame to in kwan da kake jina da shi to wallahi na ba mautaya ba ka yalla bai shi ba mu dama muka zama manyan yanzu kuma ya kake so da kusa da mu idan kuna san ku cece rayuwar ku ya gure yalla mai ai wato yalla mai in ga maka dole ne ku bi shi hankali suresh kumar yalla bai ina so kafin nan da awa goma sha biyu a je a tattaro min gabaki ɗaya bayanan alinsa yalla bai nan ne ƙauyensu wannan kuma gidansu waɗannan ahalinsa karatun computer science ya gama mayan kallon wasan kirkit din shi wani kamfani sun dauke shi aiki sannan daga baya bari saboda a sa hotar sa jarida shine kwala wa minista dutse la anan ne kwa shine shine wanda kwala mun dutse shine shine wannan kwala mun dutse tun daga wannan lokacin ne daukakar tasa ta fara wa hawa kai ci gaba da mun bayanin alinsa wannan ne babban farakashi na Narayan yayansa na Bibi na Narayan ɗaya ya kasance jami'in gwamnati ne ɗaya ya kasance lecturer a jami'a kuɗi wannan matan yayansa wannan nan kuma yayansu wannan ita ce babar Saraswati bi wannan kuma shine babansu jagata jagata jagata zoko mu zoko shi zoko ha ah. ne nan gidan Narayan ne Kwarai labai, shirin ya gasa dan gidan jin larayen ne. Babu ce da za a na soshi a cikin faɗin duniyar rayuwata! Na tabbata babu wani wanda yake so a tattare da Dukkanin abin da yake yana yi ne saboda ya shiga cikin mu. Ni ne muradarsa ni ne wanda yake sanya gaya ma. ya fara tasowa tun daga mutumi na gari sai da ya tabbatar da ya samu ɗaukaka a ta kotaina kyakkyawan shiri ya yi shirinsa ne saboda kawai ya ga ya samu ya zo inda nake suresh kumar yalla mai maza gobe ka ce masa ya zo gida ina so za mu magana auren 'yata da shi Hello? madamira yala bai minista ba ya girgiza yanzu yanzu na sura shekara na waya ya ce gobe na je gidan hutawa minista domin na same shi zamu magana akan auren mu me gaskiya fa na kasa yadda baba na cikin sauki ya yadda to ya za yanzu ma da ke mi shagali ina ina wanka nake yanzu waye ya kusa da ke to hakuri shikenan shikenan ga mun da wani irin sabulu kike amfani kuma da wani irin man gashi ne sirri ne ba zan iya gaya maka yanzu ba Eh, zai ke gaya min wani mai ke shafawa? Shikenan, kai gaya min da wani kake amfani. Ni daga yau idan zan koma amfani da man gashi na, mira shampoo zan dinga nemowa ina gogawa kaina. <laughs> Nutsu! Me ya faru? Yanzu nan wani ruwa zai keto ta cikin gashinki, yayin da kai tsaye zai biyo goshinki. Sannan kuma a hankali zai biyo kan karan hancinki. A hankali a hankali zai wuce kan wannan karan hancinki. sannan kuma zai duro kan labanki yayin da zai biyo kan makogaranki sannan kuma ya wuce nan kai tsaye ba zai tsaya a nan ba sai ya wuce asalin cikin kyanki yayin da zai wuce wannan iyakar zai tafi a hankali zai tafi waje mai babban nema mưa Kai kai, wannan babban tsaro haka sosai, guri mai bayan burgewa. Ɗan daga can. Ka san waye ni kake tsayar da ni? Ni ne wanda zan zama surukin wannan gida nan gaba. Ko da sirikin ka zama yamin caji ka. Oh. Kai dan wa a ciki da akwai jami'ai masu shige mutum kai tsaye ba? Tun daga nan ma gashi ka fara haduwa da mu. Kai da Allah wasa ba ke yi kada ku ce za ku alburuce ni. barka da safiya labai kai dan wani ƙauye ne kundan fure labai ya ne sunan babanka uh, ah, jena ranya labai me aikinsa uh, baya nan ne labai ma'ana dai ya mutu ta yaya mutanen ƙauyen mu ne suke mai mummuna fahimta akan cewar wai ya ci musu amana shine su kuma suka ɗau mataki mutumin da ya ɗau shekaru yana taimaka musu rana guda kuma suka sheke shi duk da na san cewar su ne kalilan daga ciki suka fusata to ba a gano ko su ne waɗannan mutanen ba a kaman ta yalla bai tun yana faƙa da mi komai da komai ya faru akan na mu manta da wannan mu yi magana auren da ta kama kawai nan yalla bai kenan dai har yanzu ba a gano me asalin abin da ya samu babanka ba ko ƙwarai ko yalla bai Eh, to shi kenan. Mu je magana kai tsaye. Ke ya guri na kira ka kuma sannan na tsayar na ce ma wata tambayoyi. Ba damuwa. Na san cewa za ka fahimce ni shi yasa zan baka a raye ai. Kaga, ka bar batun auren ƴata ka bar ƙasar India. Ya dai labai, ka shaidi kake min ne? <laughs> umarni ne. Ah, <laughs> ni ba mutumin da zaka ba umarni ba ne wanda zaka ce na tattara na ba ƙasata. kai kawai sauraro ne naka ni kuma ni ne mai yanke hukunci jabacin dai ka san da waye kake magana ko alama ɗaya kawai zan yi yanzu nan zaka sha alburusai to ai in zaka iya yi kai tsawon shekara ashirin na ɗauka a matsayin minista tsawon shekara ashirin ka ɗauka a matsayin minista amma kada ka manta mu ne karfin zaben nan da awa ɗaya na gada ma zan iya shafe rayuwarka awa ne baka cal na baka awa ashirin da hudu ka gama da rayuwa ta muddin kana tanan zaka iya me kake wani ɗaukan kanka wai sananne ne kai a tunaninka don wani abu ya faru da kai shi kenan yan jarida ko kuma mutanen gari za su yi ta rinƙo akan mu ne ba na da goyon bayan kowa a faɗin duniya amma na yi imani da kaina Me wannan? Sakar da shirin mutuwa idan wani abu ya same ni ni nake da alhakin komai ba wani ne ba. Ka kira dukkanin wasu manyan shaidanu da zaka kira Simon wani abu ko da wani irin kayan zamani zaka yi amfani na nan Najira na baka awa 24 zan gani a matsayinka na babban minista kai ma rubuta takarda in dai har nan da awa 24 ban iya yi maka wani abu ba a faɗin rayuwata To ne ma alƙawarin zan aura ma ƴata. Na ji daɗin wannan tashkalan da zamu buga tare da kai halin yanzu. Kafin ka fara wannan wasan ya kamata ka yi tunani. He, wani irin tunani kake tunanin zan yi? A tunanin ka zaka fita daga cikin wannan waje ne? <laughs> Ah, <laughs> wannan magana ka faɗe ta ne akan idan 'yan jarida domin suna jin ka sannan kuma suna ganin ka. Ce ka shigo da kyamara. Kai kura ce wadda ke farautar ƙananan dabbobi, ni kuma zaki ne mai farautar kurai. Ah! <laughs> jami'in sirri malam Suresh Kumar ka yi matuƙa kulawa da shi sirkina sai mun haɗu nan da awa 24 Sirkina, shi wannan karge. Maza da ko. Ha? Kyamara ce wai? Yalla bai wannan ai ba kyamara bace ba kwata-kwata. Rena ma hankali kawai yayi. Kai ka ga nan. Oh, ke masoyiya Mira. Ake, ina ka tafi ne wai? Tun safe nake ta kiran wayarka. Ah, me baba ya ce? Me baban ki dama zai ce? Ai dole sai dai amsa min kai tsaye. Kawai ya ce ba matsala? Eh. Kai ina ji daɗi sosai. Ya ce ba bauta matsala sai dai kawai an dan mota wasu hanyoyi marasa kyau. ake ki shikenan sai an jima. Kai maza yanzu nan bana buƙatar sarai a tura masa jami'an kwamito da 'yan sanda bana buƙatar a tura mai yan jama'a. Shi ne wancan. Kai, wai me ke damun ka ne kawo shi ne sai ka turo min wayan nan so kuma shashashu a tunaninsa kawai sai na tsaya su zo su kama ni gaba da ku biyo ni sai an ji ba. albarkar da kyakkyawar safiya yin labai. Wai mai saka ke wasu rawar rayuwa tanar? Ga wani zo ka zauna a ta takuri. Mutunce mana ina mutunta sarki na ne ne sa. Ga takardar na ajiye ma ƙarƙashin kujeraka saboda ba ta da wani amfani. Me kuma? Takardar da ka rubuta mun ce, ka yi alƙawari kuma sannan na ga ikon na haka sosai. Na tabbatar kai mai cikakken iko ne a wannan gari. Wai me abin da zan maka rabu rayuwa ta gaba ɗaya ne? Iya ta ai ba dole ne sai na aura ma ita ba ko? Kai baka ce bayan awa 24 in baka yi nasara a kaina ba, za ka aura min ita. Ni kuma kawai na ce ma na amince. Eh, kaga. A can guwa ina da wani katafaren guri na shakatawa. Zan haɗa ma da miliyan ɗari biyu. Hmm? Don Allah karɓi da ita. Mira gaba ɗaya ta fi daraja waɗannan abubuwan. Shi kenan zan baka jirgin sama guda ɗaya. Wanda shi ɗin na wani wani. Shi kan shi mira ta fi ƙarfin wannan. Shi kenan. ka da kawai zan baka miliyan ɗari biyar rayuwarka za ta daidaita ka ji kuɗin da suka fi mera <laughs> haka kake san ji ba zunzurutun kuɗi miliyan ɗari biyar yalla bai na ka samu waɗannan kuɗaɗen a inda ka bani waɗannan kuɗaɗen yalla bai ko kula ma ba zan ƙara yi a hanya ba in dai har a na ne ina mai tabbatar maka cewa ba za ka ƙara yin wani kuka ba da sauri yalla bai kawai ma zaka kawo kuɗaɗen Kai ta indi na baka waɗannan kuɗaɗen ba za ka sake kula ta ba. Me ya ce labai? Na bar da na ce na amince da wannan ne kuma me kake jira yanzu? Ya labai, na riga da na ga mai da shi. In dai ka ba shi waɗannan kuɗaɗen ba sai ƙara yadda ya kula ta ba. Har ƙalla ta fara kawai. Kai yi wayo wayo wayo waɗannan kuɗaɗe manya manya haka wanda ban taɓa ganin su ba tana nake a faɗin rayuwa ta yana mai ban san cewar kana matukar so na haka ba da kaɗai ba waɗannan kuɗaɗen ka bani. yanzu kenan me zan ɗebe su da tabar su ƙauyen mu a mota asibiti zai fi tsaro shi ne kawai. Yanzu ki mun yadda soyayya ki take. Akash, ni Akash zan aura, mutumin da kwata-kwata kuɗi sun fi masa ke, Kada ki raga masa ‘yata, yau dare keke yi dama kawai ba san keke ba, ki tozarta shi ki ce masa mutunci. da kyau ka iya kafta sosai saboda ni ka rabu da ita, ni kuma saboda kudi ka rabu da ni. Su kuma saboda me za ka rabu da su? Ha, kullum batu akan martabar baba, martabar baba, amma bai sanya ake ji wajen cozarta uba ba. Yanzu na fahimce ka ai. Waɗancan mutanen sun yarda da kai ka ta amanar su, mu ma ka ta amanar mu ta hanyar soyayyar mu. Yayi saka! kada in sake cin kunya farci akan wannan alin nawa. Kin san wane ne babana? Kin san shirin wane ne? Mutum ne shi wanda kullum fuskarsa raha take sannan kuma muradarsa shine ya ga mutane da yawa suna cikin raha. Kin san mutumin da ke cikin farin ciki kullum ta ya ya mutu? Kin san me ya kashe shi? kamar yadda aka saba duk shekara haka zalika wannan shekara ma hukumar likitocin birni ta tawo domin ƙara taimakawa don ganin cewar mutanen gari suna samun ingantacciyar lafiya likitoci suna matuƙar taimakawa sakamakon shugaba na wannan ƙauye namu wanda baya so ya ga wani abu yana so ya cutar da mu a wannan ƙauye muna jinjina ga malam narayan Babana yana da wani aboki likita wanda ya matuƙar yarda da shi duk shekara sukan zo domin su taimaka ta hanyar yin amfani da shi ne aka cutar da babana mutumin da yake zamowa inuwa ga dukkanin wasu al'umma na wannan ƙauye Allah bai barka dai yadda ce kawai ta sa za ka karɓi maganin bude bakinka ka ji ɗana ka kuɗinka kawai komai don kyauta ake wannan idan aka ajiye za a iya tarawa zuwa shekara mai zuwa na tabbatar za a samu magungunan da suka bi waɗannan inganci da kuma tarin yawan gaske inda akwai wani abu da kake shirin ka yi mun to ka sanya waɗannan yaran albarka kaɗai ya ishe ni sakamakon irin abubuwan da babana yake manyan 'yan siyasa suke zuwa gidan babanmu domin ya shiga harkar siyasa kwata-kwata bana da ra'ayi a kan siyasa ba kai kake santa ba siyasa ce take bukatar ka inda ya zaka shige ta mutane da yawa zan so ka ina tunanin abubuwa za su yi min yawa sosai ina ce zan shiga harkar siyasa <laughs> harkar siyasa ita za ta taimaka maka sosai wajen ganin cewa kana ƙara taimakawa al'umma garinka to amma a Garbati ya daɗe yana jiran wannan matsayi Me ya ni kawai a je a danka masa shi. Ita wannan kujera ta mutumin da baya bukata ta ce, ba ta mutumin da yake so ya hau ba. General General A wannan lokaci a Shock ya ji labari. Ba farin ciki yake ba sakamakon cewar ba shine wanda ya samu wannan tikitin takarar ba. Ya zo ne don ya ci amana babana ya sa ya haɗe da babana. Me ya wannan kuma? Mu ba mu ji daɗin irin abubuwan da suka faru ba. Sannan kuma gashi mun ga kazo. zo. Baka ji ba daɗin ba baka tiket ba? Me yasa zan ji ba daɗi? dama rayuwa ita take zaban abin da ya fi mata ni ko shugaban wani yanki aka bani wannan kaɗai ya wadatar tun da rigar shugabanmu wanda yake taimakon talakawa ya samu wannan ya fi mana farin ciki ba mu mukami a sa yake taimakawa ballanta na kuma yanzu ni kaina ba a sa raina na karɓi wannan mukamin ba na karɓa ne ta hanyar tilasta da kai kuma idan da za mu kasance tare da kai da na tabbata komai zai fi tafiya mana daidai sakamakon haɗe kansu ya sa mutanen ƙauye suka farin ciki su kuma magoya bayan a shagga nufati suka fusata sosai. Ti me aka dilla labai? Eh? Kai, me yasa zaman ba mu da hankalinmu akan wata ƴar ƙaramar kujera ihe? Eh? Wannan maradi ne daban. To malama ita kake bukata ba kujerar? Kuɗaɗe ne nake da bukata ba wai kujera ba. To kenan ta za ka samu kuɗaɗen a haka? Ikon bai zaɓe ma matsayin wanda zamu kasance tare da shi ba. Kalli can. Kalli kujera da take kai. Kujera ce ta marasa lafiya. Amma dai sunanta kujera. bambancin da ita ita waccan idan kawo za a sa maka tsaro da masu gari da wanda za su ringa taimaka maka kullum sannan daraja ba ta kujera ba ce ta macen ɗin ce a daidai lokacin da zaɓe yake gabatowa mun kasance ko da yaushe muna tare da babanmu kuma tun lokacin muna 'yan ƙananan yara me yasa za ku dinga cece kuce da junanku da abin da ba gane ba sai ku tambaye junanku mana ba kuma baba muraren gaba ɗaya jam'iyyar sun yi babu komai amma kamata ya ce a tutar nan an saka hoton zaki to me yasa ka faɗa haka saboda mama zaki a jeji ai sarki ne kai ma kuma sarki ne a wannan ƙauyen namu kai kuskure ni ba wani sarki bane a wannan ƙauyen idan na kuskure dole da akwai masu hukunta ni kamar yadda in zaki ya kuskure shi ma da musu shine suke hukunta shi kenan Zaki ma nama ko wanda suka bar ajeji? shajeji? Idan an rasa manyan zakuna yan uwansa, waɗanda za su hukunta shi to da maso shi ne da yawa za su haɗu domin su hukunta shi. Saboda su idan suka haɗu da yawa suna da ƙarfi. To ni ma idan na lafi da akwai masu hukunta ni. Oh, kenan da ƙarfin mace na ikon sana akwai wanda suka fi shi da yawa. Eh, da akwai mutane da yawa wanda suka fi shi mana. Kai! raya! yalla mai yalla mai yayyo eh, oh, oh, eh. juya ga kunna te mai ga me abin da yake faruwa abin da ba taba tunanin zai faru ba cikin wannan yanki waɗanda likitoci suka je kauye domin yi musu rigakafi su ne a halin yanzu suke ta mutuwa ana zargin haɗa baki ne da shugaban wannan kauye domin kashe waɗannan mutanen karasa mutuwa ba suna asibiti sai fama aman jini suke yi likitoci sun ce ba su san takamaiman maganin da za su iya ba su domin su warke lokaci guda ba mutane nawa ne za su iya mutuwa a wannan ƙauye ko kuma mutane nawa ne za su iya rayuwa sai dai abin da likitoci suka gama yankewa zuwa nan da wani lokaci zaman kai nan gaskiya babu kyau ba ya kamata mu tafi mu je mu shori mu kuku tsare kai ta cikin jama'a mu fita da kai daga nan kai wallahi ba za mu rabar da shi ba kuma ni gwamnati shi ne yanzu na mu shege shan layira mu ne wanda zai ciwo mana wallahi ba za mu jale shi ba wani ya cika wajen na rayan muka mu gudu ba kowa bane ai ni ne nan na caka maka mutumin da babana ya yarda da shi akan cewa shi zai cece shi shine wanda ya kashe shi me kake kallo iye kai tsaye yadda da kai da ni ita ce babban kuskuren da ka aikata ni ne wanda na biya likitocin da kuɗi domin suka waɗannan magungunan mutane su sha su yi ta mutuwa sannan wasu su ta aman jini da zarar ka zama shekagge a hannunsu ko ka zama shekagge a hannuna dole mutane ni ne wanda za su zama na gaya ma me yasa nake son wannan kujera ba don komai ba saboda na tara kuɗaɗe masu tarin yawa waɗanda za su ishe ni na wata ya sannan na fanta ma ina na rike ikon da zan iya juya kowa ta ko ta ina saboda tozarci da ta mutunci kakata ta baro da mu daga wannan ƙauyen ban san cewar abokin babana yana nan a raye ba sai da na je neman auren wata yarinya tukunna hoton na ne wannan shine wannan na ne a lokacin ne na san cewar yana nan a raye bai mutu ba shi ma sakamakon kada ya tona masa asiri yasa suka yi kokarin kashe shi Wannan mutanen ba mutane ne masu tausayi ba ba su da mutunci su ne suka kashe babanka ka tabbatar da cewar ka kashe su Mama, mama, mama. Mama, mama. Kada ki ji komai. kullum mahaifiyata cikin zubar da hawaye take amma na kasa gaya mata me asalin abin da ya faru saboda gudun irin wannan yayyana tun daga wannan rana suke jin haushin na har kawo ita yau ban san me asalin abin da ya faru kai a lokacin muna ƙananan yara me abin da zamu iya fahimta kai kadai kake da zuciyar da ka iya ganowa to amma me yasa ka karɓi wannan kuɗaɗen gobe ne cikin na sha biyar da mutuwa ranar da ake ci masa mutunci mutanen da suka rasa komai nasa a ƙauye su ne zan taimakawa da waɗannan kuɗaɗen da na karɓa sannan na kula da ahalina. घंटी मारो मेरे दिल में एंट्री लिख दू मैं तेरे लिए हुस्न की ये सारी कंट्री कहती है इश्क घंटी मारो मेरे दिल में एंट्री लिख दू मैं तेरे लिए हुस्न की ये सारी कंट्री नट पर जैसे बोट कसता है कस ले तू मेरे आगे पीछे घूम जैसे घूमे कोई लट्टू मेरे नाले कर ले गुटर घूम राजा राजा मेरे नाले कर ले गुटर घूम राजा राजा करूं किस किस से और अपा मेरा प्यार करूं किस किस से और अपा मेरे मेरे नाल कर ले गटर तू राजा राजा मेरे नाले कर ले गटर तू राजा प्यार करूं किस किस से और अपा मेरा प्यार करूं किस किस से और अपा मेरे आए गन्ना हाँ तुझे जाल में फंसाऊ यही है तमन्ना हाँ रेत पे घर उमदा कभी टूटता नहीं रेत का नींबू ना निचोड़ ज्यादा पड़ेगा घर महंगा जवानी तेरी चखलू जरा हाथी तेरे प्यार की लगा दे तू जरा आपका तो रन गेट पर तू लगा आजा मेरे नाल ढोली ढोल तू बजा आग देखो तो है आगे पीछे देखो तो है आगे दोनों में फंसी है देखो ये जिंदगी मेरे नाले कर ले गुटर तू राजा राजा मेरे नाले कर ले गुटर तू राजा राजा हाँ प्यार करूँ किस किस से और अपा मेरा प्यार करूँ किस किस से और अपा मेरे को देखे चकमा कुछ भी ना दिखे सुझे अब तो ही सकमा के सारे रंग लेंगे हम चुरा रातें सतरंगी खाबो से लेंगे सजा चल इश्क न लगा तो सारे अरुमा को दिल में जगा आज भी है मेरी ब्यूटी पीछे भी है मेरी ब्यूटी इसके नाल करूँ मैं तो नाइट ड्यूटी तुम ये डिसाइड कर लो है दोनों रेडी तुम ये डिसाइड कर लो है दोनों रेडी हाँ प्यार करूँ और रब्बा मेरे प्यार किस किस से और Zuwa gobe wani mutumin za ƙaddamar da aikin nasa ba, Eh kware kuwa za ka dama za ka dama illa bai. Me yasa na ganka cikin damuwa? Abin da nake so da kai shine kada ka sake mira ta gano komai a bisa abubuwa. Ba wani abu da za a boye min. Ya tambaye ke cewa ne kin san da cewar kuwa wai. Ka bar wannan wasan kwaikwayon. Na san duk abin da ka aikata. Abin da ban taba zato daga gare ka ba shi ka aikata. Saboda wata kujera kawai shine sai da ka kashe mutane da yawa? kunya kaina ma nake ji akan ka me yasa zake da rashi mutumin da zai iya komai domin ɗaukaka sa a baba shi damisa ne damisa mai farauta in dai abin da ka aikata na kirki ne zaka ga sakamakonsa sharrinka ne ya kirkirar maka makiya ba wai alkhairinka ba ka shirya wa fuskantarsa sarawar fare ce gaji ba yalla bai ba kai za ka bude tuta ba me domin ka saba wasu dokoki na ƙasa wannan wace maganar banza ce ni ne babban minista wani a lokacin baya ne yanzu ga baki ɗaya jam'iyyar kuma ta kore ka Grrr! Maza mu jawo mu shi yanzu! me abin da ya faru ne labai ka yi hakuri labai gwamna ya soke maka appointment ɗinsa sannan kuma umarnin da aka turo mana a halin yanzu gabaki daya za a janye maka dukkanin wasu dakaru da ke baka tsaro wannan wace ban banza ce ba mu sanya zami bane labai mun gode Ah! Ashok Gajapati mutumin da ya kasance bai damu da wani karfin iko ba inda zai samu kudade har yarsa ma zai iya siyarwa ko kuma ya sheke ta. Hakan ya sa ka so gaba ki ka gama da ahalina sai dai kuma baka samu nasara ba tun na yaro. Wata maganin banza ka ce. ta hanyar waɗannan kuɗaɗen da kake so ta hanyar su ne maganin ka na gama tona maka asiri ta ko taina me kake so ka ce na sanyi nan gaya maka za ka yi matukar jin babu daɗi ne kuma hakan zai yi matukar baza min sosai operator Suresh Kumar za ka iya nuna masa wannan abin an kama babban minista dubu-dubu da karɓar cin hanci wanda kimanin su ya kai karo dubu biyu sakamakon hakan ya sa an dakatar da shi daga aiki a halin yanzu mutanen gari gabaki ɗaya sun bi sun kewaye ko'ina suna ɗaga hoton babban minista suna duka da tsintsiya da takalma ana zargin wasu ƙananan ministoci waɗanda suke taya shi munanan har kallolinsa a halin yanzu su ma an dasa bincike a kan waye wanda ya ce maka ma sanda ka sa babana a harkar siyasa wancan mutum ya zama ajalinsa Ni kuma na san cewa babu ta hanyar da zan iya tona masa asiri dole sai ta hanyar 'yan jarida. Ba mutanen gidanku da ku kace ta ba, ka ci mutanen ƙasa baki ɗaya. Ya zama dole mu karɓe wannan kujerar ta sa Dalilin da ya sa na fara sawa a zuciyata cewa dole wata rana sai na zamo shahararre, to sanadinka ne. A duk lokacin da zuciyata take ta barbasa to kai nake tunani. Babban muradi na kuma shine na na ta gayyara rayuwarka. saboda ina so na kai matsayin da zan zo gare ka yasa na fara ta kan karamin minista ni dan nan zan ninka maka albashin ai na ka samu wannan daukar ka yi amfani da na hannun daman babana ni ma na yi amfani da na hannun damanka a cikin karo 500 din da ka bani sai na bashi karo 100 a ciki Shi kuma yana so ya dawo da kyauta mai kyau, shine ya ringa bani hoto mai kyau. Wani aikin ba daidai bane ba. Haka zalika cewa ka tattara waɗannan kuɗin ka da su ba daidai bane. To ya za mu yi dole ne mu sa hannu. Ba ma na mai labai, karo ɗari fa ba karamar kuɗi bane ba fa, da su kadai gaba baki ɗaya rayuwa ta zai yi nan na za ka cire. Yanzu magargamati har za ka je ta Delhi, ni da mamata kuma za mu tafi ƙauyenmu. mu. da sauran kuɗaɗen kuma zan je na biya mutane diyoyin rashin da kasa suka yi a lokacin baya. Na yadda zan je ko ina ne, amma kafin wannan lokacin ya zama dole sai na dau mataki a kanka. kamar an yi shara. Babu kowa a cikin ƙauyen? Hakan na nufin cewar babu wanda ya yarda da kai? wasu lokutan sai na ji cewa na aikata kuskure barin su a raye shine babban kuskuren da na fara aikatawa bude bakin da yanayi sa na tsinci kaina wannan halin dole karbi sakamakon sa Kullum jama wanda ya ga dama shi yake aikatawa. <laughs> ba wannan dama shi kake jira ba iye yau da kai da mutanen gidanku da mutanen ƙauyenku gabaci ɗaya babu wani wanda zan kyale a raya baira 想干，想干，想干，想干想干，想干。现在，现在，现在，干嘛去了？一个，干，干，干嘛干？ Kash, a gaban ka yake zubar da jina na yan uwanka kana gani. Inda yar kana so ka tabbatar min da kai ɗana ne yanzu ka tashi ka kashe shi bana son ganin sa a raye. Hey, shege shi! ka sani ba zan baka ka mutu cikin sauki ba! ne bandaji? Wannan wace ne na yi wace? Na ga ita gajara ta yami ta nuna, shi kuma ta saka ta ya yamiyar ta nuna. Gata nan zuwa. Wace kuma? Ko na mamakin juna mani, Ta yi aka yi zama kawai yanzu kwanakan ku? Wannan ba rashin fahimta ba ne, ɗaukar fansa ce. Ba wasa yake da mu akan aure ba? Shi ya sa muka yanke? Sani za mu aure shi. Kai wannan abin ya yi matuƙa ba da citta. बॉडी सेपरेट लैंग्वेज उसका और लंबा चले मस्त मस्त माइलेज उसका का सेपरेट लैंग्वेज सिखा लंबा चल मस्त मस्त माइलेज सिखा सबसे पावरफुल पंजाब सिखा कभी चैंक लगे कभी मेंट लगे कभी सोचना हो स्टाइल सिखा ya fasa muku mai suna bice tirfati wanda kowa ya san bice tirfati babban actor ne amma mu a nan arewacin ya musamman a basan su da mai adda domin shi ne fiɗin da gaskiya ya kawa kuma fiɗin da ya suna kuma fiɗin da kaɗan fa fasarawa nashi wanda ya kyau sosai ba ɗan kaɗan ba ka san baka lafi nan ba ka hanzarta maza maza ka tashi ka je mai turi domin ka ce tuwa fin din mai suna kore domin ka ai baba kai don wannan fin ne an yi soyayya an yi fada an yi waka masu daɗi a cikin wannan fin za a ɗin ba ku takaitaccen labarin fin din wato shi abdan ya kasance mutum ne kamar ɗan jami'in ro amma kuma ya kasance mutum ne wanda baya bin doka kawai shi shek ta ta'adda yake kawai yanda ya ga dama to kuma yana da wata kama hanya amma ba wa yarsa ba ce ya je atisaye ne irin can pakistan haka to sai suka da hanya to in ya shaku da hanya da hanya kuma idan tana yin wasa da balan-balan in balan-balan ta waɗi sai ta biyu ta an taɓa shi ta kuka sai an siya mata wani to bayan ya je atisa ya kashe yan ta'adda zai kama shugabansu kawai ya hanyar nan za su ce a mota ta hanya to ya ɗauki lokaliya ne zai fasa mata shugaban to kuma sai an ba shi izini Koya, ya ɗauki nukiliyan na yanyan nan kawai sai like eh, balambalan ta ta faɗi to kuma sai ta bai hata hanya to kuma shi bai hango ta ba sai tambayi wanda suke duba hanya ya ci musu kudu ba matsala ayi ba matsala suka ce ko ina ba matsala sai ɗaya daga cikin su ya hango matsala har zai gaya mai Kuma sai ta ya ce a'a ba za su bari su a sa wannan ɗan ta'addan ba akan wannan kamar hanya ko ka bar shi abin da zai shi kuma ya daga da harba wannan harba da ya yi a shi ya taɓa haddiyar hanyar tun daga lokacin hanyar ta mutu tun daga lokacin yake ɗaura alhakin mutuwar hanya kansa kuma sannan ya bar mm, hukumar ma gaba ɗaya ya yi watsi da su to bayan ya dawo cikin gari ne kawai sai ya je wani mall je like in kamar kismet kun san lokacin kismet ana cika duk wani mall mall babba kuma inda kun san suna da mall sosai wajen sayayya musamman sayayyar zamani haka za ku suna manyan wajaje ba wai dan kaɗan ba sosai in an je abin kirsimeti wasu sun sa kayan kirsimeti wasu sun sa kayan normal shi masu kayan kirsimeti na yan ta'adda ne su suke a sakamakon shugaban su wanda abdin ya kama bayan shekara kusan hudu ko wata goma sha ɗaya ne da abdin ya kama shi nan fa suka kowa da dukkan mutanen da suke cikin wannan mall mutum ɗari biyu da wani abu har da abtar shi abtun da yake ba su kama shi ba ya samu ya tsayar da budurwansa da wanda suke kusa da shi nan jami'an suka so su haɗa kai da shi domin su yaƙi wannan ta'addan amma ya ce a'a tun kuma ma ci gaban wannan shirin zamu ci ka muku labarin wannan mai suna shi wato kankin bauta idan mutum ya kalli kankin bauta na farko zai so a ce ya kalli na biyu kuma idan ya kalli na biyu zai so ya ce ya kalli na uku Domin fim ne wanda gaskiya wannan jarumoki ya shirya fim sosai ba ya kamun fim ne, fim ne babba wanda a kashi na farkon asalinsa an haife shi ne wanda ya kasance maraya shi ya mutu. shi yana yawaita shan giya amma tun da yake bai taɓa laban akan shi ba su da shi da shi ta kula da shi. Kuma shi a duniya shine ya kasance mutum na ɗaya. wanda ya fi kowa ƙarfin iko mai faɗa a ji mai kuma duk abin da ya ga dama wato a kashi na ɗaya kenan ya kasance ya shigo garin bombay da shigo garin ya fara wankin takalmi haka ba shi aikin fasa wani jajjajen dan sanda kai kuma kowane yaro ya ce ba zai ba sai shi kaɗai ya je bayan ya je ya fasa wannan dan sandan kai kawai sai suka gudu to amma tsabagen ji da kai da isa da ganin cewa shi in ya gudu ma to a yi ɗan sandan bai san waye mai ba ya dawo ya gaya mai sunan saroki kuma sannan ya fasa mai kai jami'an 'yan sanda suka kama shi suka mai dukan tsiya tuka sosai ba ɗan kaɗan ba tuka mai suna tuka. ya yi ne masu kame dukan tsiya ba su daga mai kafa ba bayan an kawo shi wajen uban gidansa sai uban gidansa ya tambaye shi wai kai mai kake bukata ne buɗe bakin wannan yaron kawai ya ce mai duniya daman tun daga farko na gaya muku shi burinsa a ce kawai ya mallaki duniya ta da hannunsa to amma kuma ba zai iya haka ba sai ya mallaki wani kamfani mai suna KGF wato kamfani ne na wani babban uban daba wanda ake haƙo kwalakwalai kuma wani gari ne da aka kama bayi mutane suke yi bauta a wajen shine a fassara ka same ƙingin bauta haka abtan nan ya shiga bogo ya shiga wato aka haɗaka domin su su ma wannan daban suna so su ga sun kawo ƙarshen wanda yake mulkin KGF domin su samu mulkin amma ba san hoki ta ciki na cike musu ba wato shi yana da manufa ne guda biyu ya tafi yan aikin sun tura shigar ne da yake da masu gadi sama da mutum dubu biyu da ma'aikata sama da mutum dubu ɗari wanda suka zama bayi kuma masu gadin nan kowanne na ɗauke da bindiga amma aka haka ya jajirce sa tsabagen zuciyarsa da kuma jijiyar kansa aka ya shiga wannan ga to ku bi ma kashi na biyu da mun ce domin an yi soyayya yadda namiji zai nuna mace soyayya da kuma yadda zai yi kula da ita da kuma ita ma yadda mace na tana nuna namiji soyayya kuma ta san tabbas mijinta tana da amfani a ita sosai ba dan kaɗan ba wato duk wanda ke so fara suya ka sai ana baka shawara ka je kalli wannan fim din wannan fim din ba kowane fim ba ne sai fim mai suna kunfa wasu sun kalle shi wasu kuma da yawa ba su kalle shi ba wato idan baka kalle shi ba kai maza maza ka hanzar ta ga da mai tuwo in kwaku ka ce tuwa ma fim mai suna kumfa wato tsarin ba ku dan takaitaccen labari abin da ya fara cikin wannan fim din wato shi abin ya kasance mutum ne mai mutukar sutu mutanen ne masu surutu sosai wanda suka fara surutu ba sa iya tsayawa kuma shi mutum ne wanda ma to bayan aikin yi ba komai kawai shi dai burin shi kawai girki haga wannan aikin mata ne amma ita kuma wata da yawa eh, tana yin aikin a aikin gine-gine in <coughs> gina masana'anta gina sto gina dai haka da take aiki dai shi da ita tabbata aiki ta dawo shi kuma zai mata girki da mata da abin take so komai kowane kula zai bata in namiji kawai da abuɗe ne ba bata ba ci da sha sai dai ta ci da shi ta sha da shi a cikin fim nan amma kuma duk wata kula da mata take so a wurin mijinta gaskiya abin fim din yana bata sosai ba ya dan kaɗan ba to amma ita abuɗe ne ne ta sa ba ta san mijin nata saboda surutun sai iya an ya fara surutu baya iya tsayawa ya ta surutu uwa gidan rediyo hakan dai suna ta rayuwa suna ta rayuwa sai aka tuwa ta ake can wani gari wato ita na banta mai wayo ta gudu ba shi ta dan yi shekara ɗaya ba ta dawo ba sa ba wato shi kuma da yake abdul yana son matarsa kuma baya so ta nisa da shi kawai bayan zuwanta da kwana ɗaya kawai mata bazata ya je yana zuwa bata ma san yana cikin gidan ba kawai ta ji ƙanshin kirkin da yake mata kawai ta kira sunansa ta kira sa kawai ta yatsa na fuska ta gaya ya fito irin like bata ji daɗin zuwansa ba aka haka da shi kuma ba sa mata na ɗaukata da hira dai <clears throat> abin ya wuce bayan haka tun sai ta gwada mata ita kuma in ta mijinki na cin amanar ki za ki zai gaya mata za ki na ki hujjoji za ki nemi komai yadda za ki samu ta da shi to ita wannan mata haka ta je gun wannan domin ta zo kun mijin nata ta ya fara soyayya da ita domin ta samu wajen?